shugaban 'yan kwana-kwana na ƙasa wato da ke tarayyar Najeriya, Mr. Ololadaji. ya zarci jihar Borno na ganewa idanunsa irin hasaran da gobaran ya haifar da kuma yi alkawarin magance aukuwar hakan nan gaba. A cikin wata guda dai an samu tashin gobara daban-daban guda uku a manyan kasuwanni da kuma wasu shaguna hada da sansanonin 'yan gudun hijira guda biyu wanda dukkaninsu ya auku a jihar Borno. Sai dai mafi girma shine babban kasuwar Litinin wanda aka fi sani da Monday Market wanda aka ce an samu asaran kusan shaguna dubu goma sha biyu da wutan ya kone kurmus. An dai samu tashin gobara na farko a kasuwar litinin din ranar 26 ga watan fabrairun wannan shekara wato 2023 wanda ya haifar da mummunan asara ga 'yan kasuwar mai janyo hankalin duniya baki daya. I am here today to commiserate with the government and the people of Borno State for the outbreak of fire that happened. Ya ce na zo nan ne yau don jajanta ma gwamnati da kuma mutanen jihar Borno saboda waɗannan tashe-tashen gobara da aka samu. Ya ce wannan mummunan gobara ne da ya auku kuma ba abin da za a yi fata bane ya sake aukuwa. Dukiya mai dimbin yawan gaske na miliyoyin naurori ya kone gurmus. The traders are eh, except by the God of Almighty some may not be able to recover. Mr. Daji ya ce waɗannan 'yan kasuwa in ba da taimakon Allah ba ba za su iya mai da asarar da suka yi ba. This kind of uh, inferno is preventable. It's actually preventable. Ya ce kuma irin waɗannan gobara ana iya kare aukuwarsa don a dan gaskiya abu ne wanda za a iya karewa in muka amfani da ƙananan ƙananan sharuɗin da ake gindaya mana. Maybe carelessness or any other thing may happen which I believe that my officers will be able to give the adequate reports. But this is a, a, a very, a very large massive destruction. Mr. Daji ya ce ko ganganci ko kuma wani abu dai da kan iya faruwa. Wanda ina da yakinin cewa jami'ai na za su iya ba da rahotanni a kai kamar da ya kamata. ya ce idan ka duba wannan babban asara ne da ya auku sakamakon wannan gobara na ɗimbi miliyoyin dukiya an tambayi babban jami'in kwana-kwanan ko mai 'yan kasuwan ya kamata su yi saboda kare kansu don akuwar irin wannan ibtila'i nan gaba sai amsa da cewa one of the solution is number one the traders should be cautious of fire first place because it is when you are cautious and you know that at any point in time fire can happen. Ya ce abu na farko waɗannan 'yan kasuwa ya kamata su mai da hankalinsu don duk wani abin da ya danganci wuta. Sabida idan ka mai da hankali za ka iya sanin cewa gobara na iya akuwa kowane lokaci. Kuma tabbatar cewa an samar da dukkanin kayan kashe wuta musamman ma mafi sauki a cikinsu abin da ake kira fire extinguisher kuma ba zai ci wani kuɗi ba. Kamar ga misali za a iya samar ga fire extinguisher a dukkanin shagunan da ke cikin kasuwa. wannan to ko mai sauran yan kasuwan ke cewa ne game da wannan ibtila'i da Allah ya jarabce su da shi Aliyu Muhammad eh, muna kiran gwamnati da ta taimaka ma ta yi tallafi a gare su tallafin gaggawa saboda gashi an shiga watan Ramadan ina so ya gwamnati ta yi tallafi a gare su ta taimaka yawa ya sunan malami suna Suleiman Muhammad Usman to muna neman alfarma wajen mai girma gwamna ya mana taimako ya gyara mana kasuwan ya shiga hanya wanda karfin su kaɗan na dan taimaka musu su samu su yi abu nan su gyara su sa jari a kan kayan su don. Sai ce kamar shagon mai ka ya taɓa ko? Eh shagon mai gidana ya kone shagon shi biyu ne a duka biyu sun kone. Wasu 'yan kasuwa kenan ke jawabi game da wannan iftila'i da Allah ya jarabce su da shi da kuma ke kiran gwamnatoci da su kawo masu ɗauki da gaggawa. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.